Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci alheri Grace Abdu ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shiri da wannan hantsi. Bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin tubalin tsaro da Hassan Maina Kaina ke gabatarwa sai kuma shirin da ɗan gari shirin haɗin gwiwa na murya Amurka da tashoshin rediyo a ƙasashen Afirka. Kafin nan ga halin da duniyar ke ciki. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Muhammad Hafiz Baballe. Likitan shugaban Amurka Joe Biden ya faɗa jiya Juma'a cewa an cire wani ƙurjin fata daga kirjin shugaban a watan da ya gabata na wani nau'in cutar dajin fata. Likitan fadar White House Kevin O'Connor wanda ya yi aiki a matsayin likitan Biden da ya daɗe, ya ce an yi nasarar cire duk wani nau'in ciwon dajin yayin da aka duba shugaban da aka saba yi lokaci zuwa lokaci a ranar 16 ga watan Fabrairu. O'Connor ya faɗa a cikin wata wasiƙa da aka fitar a ranar Juma'a cewa wani gwaji da aka yi ya tabbatar da cire kurjin nau'in cutar dajin fata da baya saurin yaduwa Ciwon dajin wanda ba shi da saurin girma yana da sauƙin jinya idan an gano shi da wuri. Likitan ya ce wurin da aka cire ya warke sosai kuma shugaban baya buƙatar wata ƙarin jinya. Amurka ta sanar da wani sabon ƙunshin taimakon soja jiya Juma'a ga Ukraine wanda ya kai kimanin dala miliyan hudu kamar yadda sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya bayyana. Wannan ƙunshin taimakon sojan ya haɗa da ƙarin harsasai na HIMARS da amurka ke samarwa waɗanda ukraine ke amfani da su yadda ya kamata don kare kanta da kuma harsasai na motocin yakin bradley motoci masu silke da kayayyaki da kuma sauran kayan kula da su horo da kuma tallafi in ji shi za a ba da kunshin tallafin ne ta hanyar amfani da ikon shugaban ƙasa wanda ke ba shugaban damar bayar da tallafin soja da ayyuka daga wurin ajiya amurka ba tare da amincewar majalisa ba a lokacin gaggawa in ji Blinken yayin sanar da tallafin. Shugaban ƙasar Iran Ibrahim Raisi ya zargi makiya na ƙasar a jiya Juma'a kan jerin abubuwan da suka faru a baya-bayan nan na guba mai muni da ta sa ɗaruruwan yara 'yan makaranta rashin lafiya musamman 'yan mata a faɗin ƙasar. A wani jawabi da ya yi wa jama'a kudancin Iran da aka nuna kai zai ta gidan talabijin na ƙasar Raisi ya ce makiya al'ummar ƙasar suna ƙoƙarin haifar da tarzoma a fagage daban-daban a ƙasar. Ya ce makiya Iran sun ce suna neman haifar da matsaloli a kan titina, kasuwanni da makarantu don kunyatar da al'ummar Iran. Kamfanin dillancin labaran IRNA na ƙasar Iran ya bayar da rahoto a farkon wannan makon cewa Raisi ya ba da umarnin gudanar da bincike cikin gaggawa kan gubar da aka saka wa yara mata 'yan makaranta a sama da makarantu talatin akalla garuruwa hudu tun daga watan Nuwamba shi hadda birnin kum mai tsarki na 'yan shi'a na Iran. Wannan dai shi ne karan farko da shugaban na Iran ya yi jawabi ga jama'a game da abin da ake zargi guba ce da ta shafi yara 'yan makaranta. Labaran yana zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Kotun tsarin mulkin ƙasar Belgium a jiya Juma'a ta tabbatar da yarjejeniyar musayar fursunoni da Iran wadda za ta kai ga musanya wani jami'in diflomasiyar Iran da aka samu da laifi da wani ma'aikacin agaji ɗan ƙasar Belgium da aka ɗaure shi a gidan yari. 'Yan majalisar dokokin ƙasar Belgium sun amince da yarjejeniyar a watan Yulin bara, amma kuma an jinkirta saboda kalubalen shari'a daga wata ƙungiyar adawa ta Iran da ke gudun hijira. kotun ta ki amincewa da matakin soke hukuncin kotun tsarin mulkin ta faɗi a cikin wata sanarwa da ta fitar ko da yake alƙalan kotun sun kuma bayyana cewa duk waɗanda aka kama da ake nema a miƙa dole ne su kasance suna da 'yancin shigar da takamaiman ƙara a kotu amurka ta faɗa jiya juma'a ta kakaba takunkumi kan wasu 'yan ƙasar rasha shida da ta ce suna da hannu wajen kamawa gurfanarwa ko kuma cin zarafin shugaban 'yan adawar rasha vladimir kara murza wanda aka tsare a bara bayan yayi magana a kan yakin ukraine rasha ta kama kara murza a watan afrilun bara kuma ta ayyana shi a matsayin wakilin kasashen waje a halin yanzu ana tsare da shi bisa zargin yada bayanan karya game da rundunar sojoji karkashin sabbin dokoki da aka kafa kwanaki takwas bayan da aka fara mamaye ukraine a ranar 24 ga watan fabrairun shekarar 2022 Sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya faɗa a cikin wata sanarwa da ya fitar cewa Amurka na nana ta kiran da ta yi na gaggauta sakin kara murza ba tare da wani sharaɗi ba kuma ta kudura aniyar tabbatar da cewa yunkurin Vladimir ya Putin na rufe bakin masu suka biyu nasara ba. Takunkumin wanda ma'aikatan Baitul Mali da harkokin waje suka sanar ya shafi 'yan Rasha da suka hada da Elina anatolibna Leskaya andre Andribich Zadachin da kuma Danila Yorobich Mikhail saboda mummunan take haƙƙin bil'adama a ƙarƙashin doka Amurka ta Global Magnitsky. Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Hassan Maina Kaina da shirin tubalin tsaro, shirin da ke haska fitila kan matsalolin tsaro da suka buwaye al'umma da kuma matakan da jami'an tsaro ke ɗauka na shawo kan lamarin. Mai sauraro Assalamu alaikum. Barkanmu da sake saduwa a wani sabon shirin na tubalin tsaro wanda a yau za mu leƙa jamhuriyar niger inda za mu duba yankunan da ke kan iyaka da Najeriya inda sha'anin tsaro ke ƙara taɓarɓarewa. To madalla. Albarkacin babban taron naɗin sarkin dogarawa na bakwai a garin dogarawa. da ya haɗa manyan ma'aikatan fadar shugaban ƙasar Nijar da babban wakilin shugaban ƙasa da manyan ministoci da membobin gwamnatin ƙasar da gwamnonin tawa maraɗi da doso da kuma sultan na maraɗi zindiyar da agadez da kuma sarakunan gargajiya da manyan daraktocin ƙasa da sarakunan gargajiya da wakilai daga tarayyar Najeriya. An yi kira ga sarakunan gargajiya da su shafa wa jikinsu toka don magance ƙalubalen tsaro da suka yi wa ƙasar tarnaki musamman a iyakarta da tarayyar najeriya inda 'yan bindiga ke sace dukiyar jama'a da yin garkuwa da mutane don neman kuɗin fansa akan wannan wakilinmu haruna mamman bako ya shirya mana wannan rahoto. Albarkacin naɗin sabon sarkin dogarawa alkakadiri attawal da ke kasancewa na bakwai a wannan masarautar da ya gadi abdulkadiri attawal an samu halartar manyan fadawan fadar shugaban kasar jamhuriyar Nijar da babban wakilin shugaban kasar Fumakwai Gado da ministocin kasar da sultan sultan na Maradi da na Zandar na Agadas da gwamnonin jihohin Maradi Doso da Tawa da sarakunan gargajiya ta manyan daraktocin kasar da shugabannin kungiyoyi masu zaman kanunsu da na ma'aikata da manyan 'yan siyasa da ma wakilai daga tarayyar najeriya an yi kira ga sarakunan gargajiya da su sakawa jikinsu toka don magance matsalar tsaro da tawa kasar ta jamhuriyar nijar zobe musamman iyakar nijar najeriya kamar yadda gwamnan jihar tawa isa musa ya kira a lokacin da ya ɗauki magana. Sarki ka san da sani da kwai babba amana kuma ta biyu ita ce wadda tsakaninka da gwamnati. idan ka san duk matsalolin talakawa na wacan amana ta fari ta ka suke biyuwa su zo wajen gwamnati haka zalika in gwamnati na da shawara in yana da sako ta hannunka zai bai shi ya je wajen talakawa kuma allah sa ka hau sarauta cikin lokacin da kasan tana fuskantar babban matsala ita ce ta tsaro ina da misali wannan yanki namu in muka taso tun daga bakin kwanni muka kai har duku duku gusun dinnan muna fama da 'yan iska ɓarai alzalumai waɗanda abin da suke bi suna kaiha suna ɗinkar dukiyar mutane bayan sun kwakwashe dukiyar mutane da yake ba cikin ƙasar mu suke ba can wancan gini suke sai suna kurɗuwa suna ɗaukan mutane suna kai su can ana yin ciniki ka bisa shi sai an ba su kuɗin fansa sarki da kai da masu garuruwa da talakawa dole sai kun taimaki shugaban kasa mai girma bazin muhammed ko kowa da waɗanda mutane sa'annan kuma al'umma ku al'umma mu fannin hankalin taifanta a buɗe ido a buɗe kunnuwa a saurara wannan aiki babban aiki ne don saboda duk al'umma inda duk kwanciyar hankali ya zama to yana samun barazana to al'umma tana cikin matsala kenan saboda shi kwanciyar hankali arziki ne kuma shi arziki ba ka san da daɗin shi sai ya kubce maka kudi duk waɗanda sun kai kuɗi kuɗi sun kubce musu za ku gani sun koma kawo mahaukata to kan ni abin da mu koma begen kwanciyar hankali kenan sai kowa ya kama kuma babban nauyi yana ga magabata har ma ka yanzu doka gaba ɗaya sarakuna gaba a lokacin da yake mayar da jawabi da sunan ƙungiyar sarakunan gargajiya game da sha'anin na tsaro a wurin wannan wankan sarautar dogarawa sarkin hamdullahi ya yi kira kamar haka. kuma sunan sarakuna mu muna roƙo ga mutane a yi roƙon Allah Allah ya tabbatar da lahir a ƙasa mu na Nijar Allah ya yake da malɓaye eh, waɗanda aka bi waɗanda a baya Allah ya kawo muna a ƙasar Nijar wutan da yake kone Allah ya sa ruwa ga hutan Allah ya taimake mu ya kawo da zaman dai a kasar Nijar. A cewar mai baiwa shugaban kasar jamhuriyar Nijar Bazum Muhammad shawara ta musamman Malam Zakar Umaru shirin tubalin tsaro ya kamata kowa ya zama sojan kansa musamman 'yan Nijar da ke zamne a kan iyaka da tarayyar Najeriya domin a cewarsa lokacin da duk tarayyar Najeriya ta yi mura to sai jamhuriyar Nijar ta fara. Kowa yanzu kenan sojin kanshi ne, polis din kanshi ne, jandar harman kanshi ne kowa eh, babu ƙasar da ƙarhinta ya kai ta tsare kanta ita kadai babu ita sai jama'a sun shiga sojawa ba su isa kayan yaƙi ba su isa yanzu kayan yaƙi ma ba su da wani amfani bannan da za a yi ba da kayan yaƙi ba ta haihuwar da kayan yaƙi kai yawa to mutane kowa ya hake kanshi wanda duk ya ga abu na bayar da shi bai hodi ga abubuwan nan da suke faruwa gidan makwabta kowa yana gani to shi makwabcin nan da yake cikin wannan halin kai dubara ka shi ko ilimi ka hishi ko tsoron Allah ka hishi menene ka hishi wanda duk da wannan ya shiga cikin wannan abun kai kake tsammanin ba zai kawo gare ka ba to ya kamata don Allah mu nan kwanni mun yi kowa zama bisa haɗari kamar bisa bakin reza ne muke zama da kaɗan ka motsa kana iya faɗuwa in kana tsaye bisa igiya to wallahi tallahi mu mai da hankali abubuwan duk da muke gani gidan makwabta in ba mu kare kanmu ba kariya biyu ce roƙon Allah ka addu'a kuma da kiyayewa da abin da ke shiga yana huta mu tashi tsaye mu zan kamar mahaukata mu tsare kanmu mu san abin da muke hwaɗi mu san wa muke hwaɗa ma shi mu san abin da za mu ɗauka mu kai wani wuri mi zai iya kawo kamar ci ka saka to ka gani duka waɗannan abubuwan su ne tsaro wallahi mutane su sani duk sadda Najeriya ta yi mura to Nijar sai ta tara a san da haka nan inda duk mura ya kama Najeriya to Nijar sai ta yi tari in tana so in ba ta so. Shirin tubalin tsaro ya tambayi sabon sarki na dogarawa alkakadiri attawal ko ya ji da kiran da a kai wa sarakunan gargajiya a wurin wannan bikin wankan sarautar sa. Tun da Allah ya gano ga kujera abinda muke faɗakar ma mutane kenan har ma dai baki iyaka saboda in gemin ɗan ya kama da wuta ka samu na karuwa abubuwan da muke gani a cikin Najeriya makwabce mu tashin hankali mutane kullum ana zuwa ana gaya mana ana cewa mutane sun yi gudu sun tawo in kasan mu su kwanta sai da sahai su koma saboda kwana ya gagare su a can to wallahi muna jawo hankalin mai duk inda muka ga mun ka taru kai ba a wata ban kira hakimai ba surtu na bakin iyaka musamman muna tare da OEM tana taimaka mana suna zuwa ana ƙara waye musu kai abinda duk suka gani mai su zo su bi saboda su ne kunnuwan mu su ne idanu an ba su sanulin ne saboda in sun ka ga wani abu su kira mu an ba mu sanulin ne falot duk hakimin da aka na bakin iyaka ba wanda OEM ba ba wannan salula ba saboda ne saboda abu da sun gani hakimi kai ya tsaya in baya da lambar sarki yana da ta prefe ko yana ta sebe ko yana ta komisariya akwai komisar na dogara akwai na can bakin iyaka a gidan gabas ana iya kamar kuna da wasu yan gudun tara ke cikin yankin ku daga Najeriya eh suna shigowa kwarai ko nan bakin iyakan nan kure ga su zo mutane da dama da iyalin su wallahi ana gaya mana kullum saboda ba kwana ma suke yi sai dai sai dai da sahi su ko mutane da dama da mata da iyali su suke zawa sai dai su koma ga gabatar baya saboda kwana ya gagare su ta eh, Allah dai ya kyauta Allah ya kawo sauki ko ba gaskiya saboda Najeriya kasan mu makwabciya tana cikin wani irin hali to wannan halin da kake ciki muna addu'a Allah shi yayi mana Allah shi yayi mata shi kuma ka Allah ya kawo mana shi sai dai wannan na zuwa ne a daidai lokacin da 'yan bindiga suka kashe mutane biyar a garin jeman najeriya ta karamar hukumar mulkin lela a cikin jihar sokoto da ke iyaka da jema ta jamhuriyar nijar iyakar da makuyar noma ce ta zama iyakar kasashen biyu da ta raba garuruwan biyu kamar yadda wani mutumin garin ya yi mini karin bayani ta wayar salula. yanzu mutum hudu suka kashe bayan sun ji ma waɗancan biyu suna galmi yanzu haka yanzu ya ake ciki nan garin ya ake ciki yanzu za a ta yaya zana iza su yanzu nan to wannan mataki an ka ɗauka su waɗanda suka yi wannan ɗanya aiki an kamo su ko kuma suna yana yanzu haka sun tsere sun yi dashi to watakila yalla ko kun sanar da hukuma don ta gago ta kai musu hormaki a kamo su to yanzu ya mutanen garin suke ciki ana yacca garin ana zaman dardar ake koya ake ciki eh, ana lokacin hira da kuka saurara mutum hudu ne aka gano sun mutu daga baya ne aka gano na biyar ya kwanta dama yayin da mutane biyu da aka jima rauni sosai ke can asibitin ƙasa da ƙasa na garin galmi a cikin gundumar malbaza a cikin jihar tawajen guriyar nijar rai kwakwai mutu kwakwai. Masu sauraro duka-duka da wannan muka zo ƙarshen wannan shiri na tubalin tsaro na wannan mako. Sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu kwaji mu ɗauke da wani sabon shirin. A madadin wakilinmu Haruna Mamman Bako, Solomon abu shine wanda ya daidaita mana sauti. Sai kuma sashen Hausa na muryar Amurka. Sunana Hassan Maina Kaina da na shirya na gabatar ke sallama da ku mu kasance lafiya. To a gaida Malam Hassan yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Assalamu alaikum jama'a masu sauraron gidan rediyo muryar Amurka barkanmu da warhaka. Barkanmu da saduwa da ku a cikin wani sabon shiri da ɗan gari. Shirin da ɗan gari shirin da ke duba akan al'amura musamman ma ƙauyuka ko garuruwa masu tasowa. Shirin da a cikin shi ne kukan ji labarai da rayuwar da waɗannan garuruwa suke ciki har ma da kalubalen da suke fuskanta domin uh, tattauna matsalar kai ta wajen mahukunta domin neman samun mafita a wannan makon uh, shirin dan gari mai gabatar da shi suna naman sassani tare da ɗaya daga cikin shugabannin wannan gari da muka kawo ziyara da ake ce ma adarawa salamu alaikum uh, mai gari sai a gabatar da kai da suna da matsayi a wannan yanki da muke tare da kai ga masu sauraron rediyo muryar amurka Aminu alaikar salam wa rahmatullahi ta'ala barakatu. Na harko dai ni ne mai ganin adara sha'ibu iro. Man sha'ibu yaya aka shi da jagorancin al'umma? Barka ka dai alhamdulillahi alhamdulillah yau da an ce kai ke gaba to an ce sai ka sa haƙuri. Eh masha Allah alhamdulillahi da ni da jama'a muna nan mana ta zama haƙuri yammu da su. kai ne mai gari na nawa a wannan gari ka gaje ta ne ko kuma zaɓe aka yi ko kuma ya ne abin yake a takaiti. wannan gari lalle ni ne mai gari na a gidanmu ni ne na biyar eh, na gaje ta ne amma kuma da yake lokaci ya canza sai da aka yi zaɓe. Hmm. Eh. can ainihi a kuti ke shugabancin wannan wuri yanzu kuma daga baya zamani ya zo da sai an yi zaɓe duk da haka nan da aka ci gaba da riƙon. eh tun ainihi gidanmu ne ke jagorancin za ka iya tuna lissa hamman takaitaccen waɗanda suka riƙe wannan gari na adira eh akwai su akwai kakanmu wanda ake ce ma ɗan buku hmm. eh daga ɗan buku don kawakunya ce yake ji hmm. suna shi na ne bubakar ne ke hmm. amma saboda eh, solokai matan ɗaya su ne ke cewa buku Eh, mawarin dan bukun kenan amma dan shi na farko babban kuma haruna mm. haruna dan buku mm. daga shi eh, sai babanmu wanda ake ce ma ira dan buku mm. to lokacin da ya abin da an ɗaya rikon ƙwarya rikon shi ne wanda ya shiga tarihi na hudu na rikon kwarya bayan shi dada, aka yi zaɓe ni aka zaɓe ni allah sani da ke da in jagoranci jama'a garin adara wannan gari na adarawa zai kai shekara nawa da kahuwa kuma waya kafa to wannan gari Eh, a takaice da yanzu nan daga hauwa nan basa tudu alif ɗari tara da arba'in aka taso lokacin da aka yi cin ruwa aka kuma na sama da can gangare ake tun mara ta ibala tun mara ta da da mara ta shi ma biyo ta ruwa da suka ta domu mm. ai da tarihin guda da mu da tarne da radi a mm. duk ruwa da suka koro mu mm. e eh, wala yi abin da na sani kenan eh, daga wannan lokaci abin da ya can baya a takaice a can dai a kai shekarar da ta kai ɗari hmm. eh, a can gangare inan hmm. eh, da wanda lokaci zuwa yanzu wajen ɗari da arba'in da wani abu yawwa wala to wannan gari da ake ce mashi adarawa me ake nihi da adarawa kanta yawwa wannan gari ake ce mai adar ainihin mutanen Eh. daga adar din suke yankin tawa yankin tawa yawwa buzaye ne su koko buzaye don melange ne akwai buzaye akwai gobara su ma duk daga can waje ainihi duk aka taso hmm. eh, a lokacin da wannan gari ya samu wannan suna adara da ai makiyaya ne hmm. kakannin kakannin makiyaya ne kizowa nan ne suna kiwo da basashensu hmm. Inda muna ta gabato kuma sai su koma to kwance tashi kwance tashi eh, mutanen dan karisa nan suna noma nan wajen mm. da lokacin da damuna ta musu ya tashi mm. to haka kai ana dan tsayawa sai an shuka ta har hituwa to sai busashe suna ci da suka ga ana yawan yi masa banna mutanen ne sai suka je kai za mu tashi adara hanga mu bar musu wurin nan eh. ka ji dalilin suna adara sai sunan ya <laughs> eh, sai zuwa eh, rinka cewa adara ba zaki ce adara adara ka ji mafarin tarihin adara kenan to wannan gari na adarawa mm, mm, mm. mutane ɗari nawa ne ko san kai dubannai nawa to ga yanzu da mun kai dubu hudu da dan wani abu mai gari kana da mutane akwai mutane gaskiya tabarakallah tunda a lokacin da aka yi an domin kwambe da aka yi resan sama mu dubu uku da wajen ɗari shida da wani abu ne yanzu ko kaka an ƙara mun ƙara ƙaruwa da maza da mata da yara da manya su a suka yawa a yankin a mata sun yawa wanga zamani ma <laughs> ba sai ma an gayi ba uh-huh. a mata sun yawa to su ne ke cikin garin kamar ma'aikata wani irin aika aka yi na hannu noma kiwo me ya kwacewa a wannan yanki to ga yanzu da noman na shi ya kwaciya hmm. akasari aka kasa kishi dari to kishi wajen saba'in zuwa tamanin noma ne kiwo ana yin kiwo mai ba dai sosai ba da matasan duka koko duka eh, dole hmm. Hmm, noma tushen arziki to bangaren ci gaban gari mhm. akwai wutar eh, lantarki a garinka akwai famfo na ruwa to lalle cikin ci gaban gari su ne da ake cewa ai su ne ma da ainihin bariki su ne birni ko ba hali ba to lalle akwai wuta akwai ruwa mun ba sau dace mu ba ko ba hali ba me ba sau dace mu ba kaga ruwa yanzu na ruwa in ba daddare ka tashi ba zuwa karshe biyu abinda ya zo karshe hudu ba ka samu ruwa ka gani Eh, baya ba zani ko ba ko ina ke da famfon bai wace gida ma aska gidan ya kai 20 ma mai famfo cikin dubannan gidaje ga a akwai saura ba aiki da rijiya ba eh, rijiya tana nan yanzu masu da Allah ba hali suna yi cikin gidajensu hmm. eh dole to akwai ta cikin gari wanda ke gari mu guda guda biyu da baki sake da foraji yanzu suna aiki hmm. da baki sake da da foraji wannan hmm. eh ya buga buga to bangaren eh. uh, abubuwa sha'anin kiwon lahiya wani bangaren tsaro <clears throat> uh, da sauran abubuwa na addinai ko masallatai ko cococi akwai sa a wannan yanki naka eh, sashen addini dai muna da addini na musulunci hmm, akwai coci cikin garin ba mu da coci hmm. eh, amma muna da masallatai sosai akwai kristoci wa'anda ko da nan ba nan suke rayuwa suna zuwa wani wuri suna abin nan to wanda na sani akwai guda ɗaya guda ɗaya ne gare mu shi ma sai da je can ya ba da shawar da suke yi kuma ba tsangwama cikin ba goma ta kowa ya addini shi ya eh, mana kari na ba ni ba ka tona ba ni kora ka addinin ka da wani caza dole sai ka yi nau kai ko caza kai sai na yi naka kenan kowa ya sha'ani shi yadda aka ce layik layik to ina maganar makarantun boko da na zamani akwai su wadatattu a wannan yanki naka to gaskiya makarantun su ne ba mu da su wadatacci inda yanzu ka ga yanzu na equal primary ɗaya ce ke gare mu na biyu ga mu da sai eje ba mu da sai eje yanzu ka ga yaran mu wasu sun ta jiratawa wasu sahu wasu nan da yake min dan matso cikin birnin ta dan matso mu cikin birnin ake kawai kana da hali ana nukan kashi jira ta ko za sai ka damar da kai transfer ka neman shi transfer ka mai doshi nan kusan maradi hmm. eh to nan wa da muna da nan kalubala kun yi ladi can baya ko kuma kun bijire ma ci gaban da aka samu wajen a sa daya karatun boko wanda da a ci kun matsa ku gaba a wancan lokacin nan da wadancan shekaru arba'in ɗin da yanzu kun samu an kula da ku wajen ɓangaren gina lakwaloli ko makarantun boko. mu ba a cewa mun sha da baya bisa sa ya'ya lakwal kun yi tasawa can baya shekaru da yawa shekaru da yawa an samu ministoci ko kuma dabitoci daga yankin adarawa lalle ko ba a samu ministoci ba dai an samu dai yan wanda dai yan hokadar da aka an samu hmm. ba ka gwalgwalo akwai manyan ma'aikata wanda yan asalin sa yan adarawa ne kwarai kwarai kwarai akwai su ina maganar bangaren siyasa jami'iyu in suka zo na wurin suna alfahari da yawan mutanen ko hituwa da ƙura'a sosai ko suke alfahari sosai ma nan ƙasar jira ta kamna ai jira ta muke bi hmm. amma yadda suke alfahari da mu ko sauran ko jira ta gari ba alfahari da ita kana tabbas akwai proje-proje masu kawo maka ko wasu abubuwa shin suna likowa yankin ku suna ba da tallafin tallafin yana isa ga al'umma an an ba mai gari eh tabbas suna badawa amma yanzu abin kasan mai gari wani da wannan lokaci Allah kan siyasa sai a dan mai da shi kauye sai dai a shiga cikin gari sai dai in matsala ce ta samu ko wani abu kuma nuhu mai gari eh. da yake shi mai da shi jirgin shara dai eh. eh amma aka zo da abin sai a ce al'umma za a ba eh, eh al'umma za a ba yau ni ba al'umma ne mai gari ba al'umma bane eh kenan mai gari ba su kuɗi gari shi ba har salar ga mai gari ba ba albashi yau yana ina da can tsohon ya ɗauki wani alƙawali kuma Allah ka wannan lokaci ya akwai manyan gonakai ga mai gari ba su sun zama gidaje <laughs> na mutane mu kaji ma inda ma babban ma kalubalen mu nan me kalubalen yawa gonaki mai sun koma gidaje wa mai da su a to gwamnati kuma al'umma ta yi yawa kuna da wani abu wanda za a ce shine shidar an zo nan wurin ko wani abu da ake sarrafawa. To, can ai abin da kawar shi noman ne haci. Mm. To, to yanzu ba hacin. Mm. tun da yanzu haka yanzu wasu wannan abin da aka ce da akwai da wanda ba su da gonakin babu babu gari ya canye yanzu abin da muke alfahari da shi hadama ya zogale zogale wannan da muke aiki da shi kina kawai su ne da eh, wannan akwai zogale a cikin perimeter eh to shi ne muke son gwamnati muna kiya gare ta yan hadama da ke garin mu ta ƙara kama mu a samu ko gandana a maida mu ita ko na mu zan ki samu ko yan zogalen muna muna dan na magana gotoci na ruwa da wasu abubuwa duk sun samu muna suka samu ga sanan nan ana ruwa nan ko gidana wallahi in ba ka san wurin ban ka ga ruwa na wuce wallahi ba ka ruwa haƙo gidan mai gari ba ka tsallakawa nan duk ce, akwai ƙoramu na nan cikin garin mu cikin gari ba su ba wai kawai ga cikin gari suke suna bada ta damu garin ma to wannan mu shi ma koke muna kashe gwamnati Allah annabi a kama mu tunda yana ga ƙorama ta kai hudu da ta sanya mu gaba wallahi Allah da ya kyauta kawai to ƙarshe mai kiran ku ga al'umma na yankin adarawa me ya kamata su zama a duk inda suke aka ce wanga dan adarawa ne al'umma ta na adara duk inda suke ko a gida ma ne ko a daji ko a wurin nema aka ce su zamanto cinciya madaurin ki daya su zamanto ko masu kishi abin da ya kai ka tsaya a kan shi abin da duk aka ce na ta hanya ne masu sauraron gidan rediyo murya amurka kamar yadda za ku lura lokacin da aka ɗibarwa wannan shiri ya kawo jikinsa a madadin sauran abokan aiki na gidan rediyo voa hausa sunana mansur sani daga nan maraɗi jamhuriyar niger nake muku fatan alheri ku tarbe mu a wani mako a cikin wani sabon shiri da ɗan gari akan ci gari da haka ne kuma muka kawo karshen shirin namu na wannan lokaci sai kuma da rana ku ji abokan aikin mu da wani sabon shiri har da a dawo lafiya na baba yakubu makeri da kuma matasa a duniyar gizo na shamsiya hamza ibrahim Ibrahim. Yanzu a madadin dukan waɗanda kuka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka haɗa da Salaman Abo da haɗa shiri da ba da umarni, alheri ke muku fata alheri ku wani lafiya mu kuma kwana lafiya da alheri.